zababbun ayyuka بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka. Shirin da kan yin dubi ga ayoyin Alkur'ani mai tsarki gami da haddasan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka. waɗanda suke bayani dangane da zababbun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. Shirin na yau zai bayani ne kan mahimmancin girmama marayu tare da tausaya musu, domin yin hakan na daga cikin kyawawan ɗabi'un da Allah Maɗaukakin Sarki ke so, sannan ya yi tanadi da kyakkyawar makoma da lada mai ɗumbin yawa ga masu wannan ɗabi'a. Amma kafin shiga cikin shirin, bar mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai. masu saurare hakika ɗabi'ar girmama marayu na daga cikin kyawawan ɗabi'un musulunci mafi girma da albarka da suke yin sanadiyar rabota da samun kusanci a fadar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka a cikin aljanna maɗaukakiya. Wannan shine abin da masoyin Allah Mustapha dan Abdullah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya yi bishara da shi cikin riwayar da aka rawaito a cikin littafin Qurbatul Isnad. ya ce duk wanda ya nemi maraya ya ciyar da shi zan kasance ni da shi a aljanna kamar haka wato ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da gidan su tsarkaka ya nuna tsotsinsa masu albarka wato manuniya da ta tsakiya ya ce kamar haka za mu kasance tare da shi a aljanna a cikin littattafan hisal almahasin da sawabul amal har rawaito hadisi daga shugaban imam bakar alaihissalam ya ce ababe hudu duk wanda ya kasance a cikinsu allah maɗaukakin sarki zai gina masa gidan aljanna duk wanda ya shayar kuma ya ciyar da maraya ya yi rahama ga mai rauni mai biyayya ga iyaye mai kuma tausayi ga waɗanda suke ƙarƙashin sa Hakika masu saurare shakka babu albarkar da ke tattare da girmama marayu ta shafi duniya da lahira. A cikin littafin amali na Sheikh Saduk an rawaito hadisi daga shugaban mai Imam Sadiq alaihi na cewa duk wanda yake so Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya shi cikin rahamarsa ya kuma zaunar da shi a aljanna to ya kyautata ɗabi'unsa ya girmama marayu ya kuma taimaka wa baƙo kuma ya ƙasƙantar da kai wato ya tawadu'i ga Allah da ya halice shi wasu hadisai kuma sun bayyana cewa albarkar da mai girmama maraya zai samu ba za ta tsaya a kansa ba kawai za ta shafi har ma'aifansa bayan rasuwarsu. Hakika cikin littafin amali na Sheikh Saduk an rawaito hadisi daga annabar rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka. Ya ce annabi Isa alaihi salam yana ficewa sai ya bi ta kan wani kabari ya tarar ana yi wa wanda ke cikin wannan kabari azaba wata shekara da ta zagayo sai ya sake bi ta wannan kabari sai tarar a wannan shekara ba a yi wa wanda ke cikin kabarin azaba sai ya ce ya ubangiji a shekarar da ta gabata na bi ta kan wannan kabari na tarar ana azabtar da wanda ke cikin sa sai kuma a wannan shekara na samu cewa ba azabtar da shi sai Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi a gare shi ya ce ya Allah shi wannan mutum yana da ɗa salihi ya kyautata hanyarsa ya kuma ciyar da marayu sai na yi masa gafara saboda aikin da ɗansa ya aikata Ma saurare kamar yadda ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a mai girma ke yin sanadiyar rabota da hasken zuciya shugabanmu Imam sadiq alaihi ya ce babu wani bawa da zai shafi kan maraya domin tausaya masa sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wani haske da adadin gashin marayan da ya shafa ranar alkiyama har ila yau ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiryar da mu da ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a ta rahama ga marayu da cewa na daga cikin hanyoyin da suke magance kunci da kuma kakkausar zuciya wato a cikin littafin sawabul amal an rawaito hadisi daga shugaban imam sadiq alaihi salam ya ce ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce duk wanda yake gudun samun kaushin zuciya daga cikinku sai ya ɗauki maraya ya tausaya masa ya kuma rungume shi ya shafi kansa sai zuciyarta ta zamanto mai taushi mai kuma bin umarnin Allah maɗaukakin sarki. Ya Masu saurare mu da sake saduwa ci gaban shirin zai bayani kan ɗabi'ar shagaltuwar mumini ga gyaran aibinsa a maimakon ya shagaltu da aibin waninsa. A cikin littafin Fisal an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce, Ya isa ga mutum da ya san aibinsa domin ya gyara, maimakon ya dinga neman aibin da bai sansa ba na dan uwansa, wato ya kasance mai bin aibin mutane. sai kuma ya dawo daga baya ya dinga jin su da abin da shi kansa yana da irinsa kuma ya cutar da abokan zamansa akan abin da bai shafe shi ba wato idan mutum yana bibiyar laifi ko aibin dan uwansa zai dawo daga baya yana jin kunyarsa wato yana jin kunyar ɗan uwansa domin mai yiwuwa shi ma yana da irin wannan aibi wato yana aikata irin wannan laifi kamar yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya wa shahararren sahabin nan nasa Abu Zarra Gafari yarda Allah ta tabbata a gare shi wasiya ne ɗabi'antu da wannan ɗabi'ar ta gyaran kai a maimakon wasu mutane da suke shagaltuwa da laifin mutane yana mai cewa ya abasar gadda ka cutar da kanka sanadiyar aibin mutane wato aibin da mutane suke aikatawa alhali kai ma baka sani ba kana iya aikata irinsa nan gaba wato ya abasar kada ka yi fushi da mutane domin suna aikata wani aiki mummuna alhali kai ma nan gaba baka da masaniyar cewa ko hakan za ta faru a kanka har ila yau cikin littafin amali na shek sadu to an rawaito wani hadisi na daban daga fiyayyen halitta tsira da amincin allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce mafi sauƙin alkhairi wajen samun lada shine biyayya kuma mafi sauƙin sharri wajen samun mummunan sakamako shine alfahasha ya isa ga mutum da ya basirantu daga aibin mutane da aibin da ya kasa ganewa kansa wato ya kamata mutum idan ya fahimci aibin mutane to ya dibi kansa shin har shi ma yana aikata irin wannan abun idan yana aikatawa to sai ya gyara a maimakon ya shagaltu da na mutane masu saurare hakika daga cikin mafi girman amsar wasiya da kuma shiryar muhammadiyya jihadin mutum wajen gyaran kansa har ta kai ga cimma kamala na tsarkaka daga duk wani aibi kamar yadda shugaban mai imamu ja'far sadiq alaihi salam ya yi ishara cikin hadisin da aka rawaito a littattafan hisal almahasin da sauransu inda ya ishara ga son Allah maɗaukakin sarki ga masu wannan ɗabi'a da zai sanya su a ƙarƙashin inuwarsa. Imam alaihi salam ya ce, Mutane uku za su kasance cikin inuwar Allah maɗaukakin sarki ranar da babu wata inuwa sai tashi, mutumin da yi wa mutane adalci daga kansa, da kuma mutumin da bai fifita wani mutum ko kuma ya kaskantar da shi har sai ya san hukuncin Allah maɗaukakin sarki a kansa yarda ko kokoshi. wato Allah ya yarda da shi ne ko kuma ya fi shi da shi da kuma mutumin da bai aibata wani mutum ba ko kuma ya ɓata shi saboda wani aibi da yake da shi har sai shi kansa ya yi ƙoƙarin gyara nasa domin babu yadda za a yi mutum ya kore duk wani aibi face wani aibi na daban ya bayyana a gare shi ma saurare hakika daga cikin muhimmancin wannan ɗabi'a shine wasiyar da shugaban mummune Ali bin Abi Talib alaihi salam yayi wa ɗansa Imam Hussein alaihi salam cikin riwayar da aka rawaito a littafin tuhafal Uqul ya ce ya kai ɗana duk wanda yake kallon aibi ko laifin kansa ya shagaltu daga aibi ko kuma laifin waninsa har ila yau kamar yadda ya zo cikin littafin tafsiru aliyu bino ibrahim alkumi yayin da yake bayyana kan kyakkyawar makoma ga masu wannan ɗabi'a amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam ya ce albarka ta tabbata ga wanda ya shagaltu ga aibi ko kuma laifin kansa a maimakon kallon na mutane أحببت نورك حبا سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني ma saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan zamu da sa'aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mashahidul kauni turran تموج حسنا وزهوا تسبح الله جهرا تشدو التسابيح شدوا مشاهد الكون طرا تموج حسنا وزهوا تسبح الله جهرا